tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Abin da ke faruwa lokacin da muka kafa wannan gwamnati aminu waziri tambuwal gwamnan jihar sokoto yana zaune ne duk abin da zai yi sai ya je ya shawarci tsohon gwamnan shi sanata aliyu maga takardawa mako haka suke shigewa su yi abinsu a hito da shi ya yi muna daɗi bai muna daɗi ba mu karɓa har ta kai wurin tsara kwamishinoni a jihar sokoto mai girma gwamna tashi ya yi je gidan sanata aliyu da mako aminu waziri shi a sakatare shi ya ɗauki biro da na ce mai sawa ne sawa ne sawa ne sawa ne har sai da ya sa nashi mutum goma sha tara amma abin da ke maki shin wai jam'iyyar pdp ta aishe su amma magana gane kifika har yanzu har gobe bangalo ga gamin guda wadda an ka taho an ka zauna an ka ce an haɗa yan pdp ta kwarai original da su sun ka taho jiya ba an ka ce an haɗi an zama abu guda To wannan ɗanɗano ne na sabon babin da za mu shiga in Allah ya kai makon gobe kan dambarwar siyasar jihar Sokoto bayan da gwamnan wannan jiha din Aminu Waziri Tambuwal ya bar jam'iyyar APC ya koma PDP. A yanzu kan bari mu kammala muku muhawarar da muke kan siyasar jihar Bauchi inda muka haɗa ɗan majalisar dokoki Aminu Tukur da ke ada da ita wannan gwamnatin da kuma kuma da sabon Muhammad mai kare ta suka yi muhawara ta kwanaki kan batutuwa da dama a wannan dandali namu. To batutuwan ƙarshe da za mu rufe wannan muhalar da shi ko kuma da ita za su hada da maganar abubuwan da suka haddasa rashin jituwa tsakanin gwamnan jihar Bauchi din da 'yan majalisun tarayya na jihar da ke Abuja. Lokacin da bawan Allah na ya ci zaɓe billahil azimi kai ana ƙetare primaries mun yi zama da shi a can baɗinsa a Abuja ya mana rantsuwa ta kafara. babu abin da zai ba tare da ya yi shawari da mu ba ya faɗi abu kwaya ɗaya tilo da ya yi shawari da mu billahil azimi babu saboda kaga ranar da ake bukatan ka aka nuna kana da muhimmanci bayan an yi nasara aka mai da kai baya kamar ruwayyanta wannan ya isa ka gane cewa ka yi kuskure sai ka fara tunanin mataki da za ka dauka wannan ba kazafi muke masa ba shi ya sani ya sani duk zama da aka yi da ni ake yi shi ya sani shi garna to yanzu a kai komai sabo na so in ji bayani a bangaren gwamnati ko kuma gwamna na wannan kikika din da yake faruwa tsakaninku da 'yan siyasan abuja shin menene za ka ce a kai to na farko shine shi da yake magana ya san yadda aka yi aka ciro nuhu gidado a abujan da yake magana kuma a ofishin a ofishin shi gwamna mohamed Abdullahi Abubakar da yake magana. Amma shi ina zuwa ina zuwa ina zuwa an tuntuɓi mutane an tuntuɓi masu ruwa da tsaki ko ba a tuntuɓe su ba shi ne an tuntuɓi mutane ɗaya kenan na biyu lokacin da ya zo zai yi kwamishinoninsa na farko da kantomomi na farko da kansuloli na farko wallahi ina faɗa maka wannan magana shi kansa jagoransu na yanzu kakakin majalisar da suke binsa ana gobe za a kai suna ma majalisa sai da ya kawo nomination nashi na kwamishina daga karamar kumar bagwaro shi ya sani ni na sani wanda aka bashi yana ji mu kuma ya san an yi haka kuma da dama daga cikin masu ruwa da tsaki tun daga kan jam'iyya a jiha har aka zo kan 'yan majalisu ina ne aka yi kwamishinoni ko aka yi kantomomi ko aka yi kansuloli waɗanda ba da yawunsu ba waye bai san cewa har ana maganan babu lokacin da 'yan majalisu suka samu gata kamar lokacin Muhammad Abdullahi Abubakar ba tunda duk abin da zai yi sai da amincewansu sai da yardansu sai kuma an tuntube su kuma sai da yawunsu sai kuma abin da suke so ne za a bayar mutane da yawa su rasa mukamai sabila da suna da saɓani da 'yan majalisunsu na jiha wannan shine gaskiyar magana amma idan mutum ya ɗauka a ra'ayin kansa shi ya sani shi ya iya kuma ra'ayinsa shine ra'ayi ba lallai abin da ka kawo kowane zama a ɗauka ba amma ni abin da na sani na fi sabilillahi shine cewa kafin su tattare ga baki ɗaya su koma suna hidima da shi jagoransu yakubu dogara sauran 'yan majalisu suna jinmu kuma sauran masu ruwa da tsaki suna jinmu sun san cewa daidai gwargwado ana ba da haƙƙi yanzu. To yanzu zan so in ji don saboda lokacin mu ya kusan yawa. Akwai ya kamata mm. a yi sulhu kuma ina jin dama an kakkafa wasu kwamitoci mm. akwai wanda yake shi tsohon mm. ko kuma marigayi eh, garba gadi wanda yake ya jagoranta amma wasu sukan kekasa ƙasa su ki yadda domin ganin dai cewar yadda buhari ya yi adalci ma jihar bauchi manya-manyan mukamai haka da yake amma kuma a ainihin jiha saboda rashin haɗin kai da ba a samu isa ba a fahimci wannan al'amari ba to yanzu a matsayinka na wanda yake kan gaba wajen wannan badakalar da ke gudana tsakanin majalisar tarayya da ma gwamnatin jihar bauchi ina mafita to alhamdulillah na fari zan sake biyan bashi sanata malam ali wakili da ni da shi karamar hukuma ɗaya muka fito babu wanda ya shawari da mu wajen zaben kansila ko da award din mu kansila bisa wani dalili ah amma ai a zubin fari kace a zubin fari billahi azimi babu wanda ya shaware da mu babu amfani mai magana akan wanda ya rasu ina zuwa a matsayina na daraktan mai girma gwamna a ce maka kansilan ward dina ba a bani zarafin in kawo ba ina so a duba sannan fa a sani amma shi dogara an ce ya kawo su a shin ta ina suka samu dogaran ta hannuna an bayar ko ba a bayar ba ina zuwa shin me an ce duk wanda yake da ah. hannu me yasa ba a nemi shawarin billahi azim da ni da malam ali wakili wanda muka ba da sunan ya zama kwamishina a karamar hukumar billahi azim ba wa shi aka bayar ba ai ka ce duk wani mai rawa da tsaki dogara a matsayinsa na dan majalisa tarayya mun yarda kakakin majalisa ne mutum na hudu a Najeriya amma shin akwai wanda ya fi dacewa bayansa wanda ya fi sanata a jihar Bauchi da za a saurare shi akwai dalili a babu wani dalili ba wani dalili wannan shine magana abu na gaba mm. abu na gaba magana mun kimu duk bata taso ba ai wannan shine farkon rigimar mu saboda an kya mana abin da muke so nan muka fara rigima wannan shi ne magana ta gaskiya mm. saboda an saba alkawari da aka yi da mu a can baɗin sa gwarin fa mm. alkawari ne shi ya sani da rantsuwa yayi wallahi mm. kuma ya saba alkawari shi gwamna don haka mm. abu na gaba eh. ina so duniya ta sani <laughs> tunda ana ce muna gaban karewa ne ina so duniya ta sani babu shugabannin jam'iyyar apc tun daga gunduma har zuwa jiha a jihar bauchi saboda billahi lazi la ilaha illawa kanina a matsayinka na musulmi ina so ka gaya mini gundumar da aka je aka yi zaɓe wallahi babu don haka muna challenge din wannan magana eh. a gaban hukuma da duk ta dace har da kotu eh. wallahi a matsayin na musulmi ka faɗa idan akwai inda aka yi zaɓe a gunduma a jihar Bauchi la'anar Allah ta tabbata a kayi na ne Muhammadu Aminu Tukuru. Kai ne ba ku ba don saboda. A babu eh. saurara ina cikin Congress Committee da ni aka yi komi a Abuja. na ki zuwa Edo saboda na san za a yi mana abin da aka ga dama a jihar Bauchi wannan shine magana na gaskiya mm. don haka mu a yau a matsayin da muka sani babu shugabanci mu da muke da ra'ayin a demokradiya ba mu da muke da ra'ayin mu da muke da ra'ayin yi demokradiya mm. saboda abin da ake kira internal democracy a jam'iyya billahi azimi babu shi a jihar Bauchi ya nuna an ɗibe mu an yi abin da aka yi badakalan da aka yi a zaben shekara ta 2003 a jihar Rivers iyakanta kenan to menene zaka ce na farko na farko an kira taron masu ruwa da tsaki wanda shi ma gwamnan gayyatansa aka yi wanda shi ciyaman na kwamitin ya gayyace mu kuma wanda ni dai ban gani ba shine kakakin majalisan jagoransu malam yakubu dogara malam ahmed yarima sai shi malam aminu tukur shine ban gan shi mun gaisa ido da ido ba a lokacin suka karanta mana ka'idojin zaben nan a kundin tsarin mulkin jam'iyyar apc ba lallai bane ba lallai bane ina sake maimaitawa sai kun zo kun yi zaɓe idan kuka yi abin da ake kira daidaito idan masu ruwa da tsaki sun yadda wannan halaccen zaɓe ne muka amince mu waɗanda muka yarda da shugabanci da jagoranci na jam'iyya da shugabanci ƙarƙashin Mohamed Abdullahi Abubakar da Uba Ahmad Nana da kuma su sauran waɗanda suka zo kuma kowa an ba su dama mu ba zan yi magana sabila da ko ka kira shi mitin idan ba Yakubu Dogara ba ne ya kira su mitin ba za su zo ba kuma ni na faɗa musu tun ranar farko kuskure ne Muhammadu Buhari shine jagoran jam'iyyar APC a sama haka kuma ko muna so ko ba mu so muhammad abdullahi abubakar gwamnan jihar bauchi shine jagoranmu a tafiyan nan kuma shi ya sani ni na sani uba ahmad nanan nan shine zaɓaɓɓen shugaban jam'iyya kuma babu wani shugabanci bayan nasa wanda uwar jam'iyya ƙarƙashin john odigi oyegun ta yadda da shi so idan ka ce ba za ka yi mu'amala da wa'annan ƙwaya biyu ba so don allah don annabi da wa ka yi mu'amala a hidiman jam'iyya To a gaishe ku malamai to kamar yadda muka ce da haka muka zo ƙarshen wannan muhawarar da muka sha a kan wannan dandali tsakanin waɗannan 'yan siyasa na jihar Bauchin Yakubu. Kuma kamar yadda muka ga muku a buɗe shirin nan na yau a makon gobe Allah ya kai mu maganar rigingimun siyasar da ke faruwa ne a jihar Sokoto za mu duba bayan da gwamnan jihar ɗin ya canja sheka daga APC zuwa PDP. Mai girma sanatawa shi ya kira ni ya ce min gashi an ce Aminu zai fita jam'iyyar APC. to shi ba zai hita ba domin lokacin ai ba fara da ya shigo a jam'iyya shi hita ya yi yanzu shi za a ɗauka a kai wurin ba fara. To muna fata za a kasance tare da mu domin jin wannan muhawara mai zafi a kan siyasar jihar Sokoto. A yanzu dai muna godiya tare kuma da yin bankwana ga su bakin namu na jihar Bauchin Yakubu, Mutu Aminu Tukur da kuma sabon Muhammad da kuma musamman shi wakilin namu a can Bauchin Abdulrahman Muhammad wanda ya shirya ya jagoranci wannan muhawara. Kuma a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwata ne a nan Washington DC. Mun baku lafiya.